Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da wannan lokacin al'ummar maza da mata. a alhamdulillahi alhamdulillahi a yayin da mai girma injiniya Abba Kabiru Yusuf wato jama'a Kano, Kaduna, sauran wuraren gaba daya wato har zuwa ga Saudiya wato suna karanta karatun alkur'ani da kuma addu'o'i makamancin haka wanda suna addu'an ubangiji allah ya sa wato injiniya abu yusuf ya samu nasara wato a shari'ar da yake gabatarwa na spring court kenan which is kotun koli wanda ana tunanin insha allahu a wannan watan za iya fara wannan shari'ar sannan kuma mutane da yawa suna ta ce ku ce akan wannan sallolin da ake yi da kuma wato addu'o'in da ake yi a wasu mutane suna ganin daidai ne abin da ake yi wato sallolin da ake yi da kuma addu'o'in da ake yi wasu mutane kuma suna ganin kamar abu ba daidai ba ne a ringa wato sallah da kuma addu'o'i akan wato maganar siyasa sannan kuma yawancin malama suka ce duk abin da ya zo da zafi addu'a ne shine maganin shi a yayin da wasu malama suke yin fitawa a kai sannan kuma wato yan gandujiya ba su amince su yanka wato saniya ko kuma rago ba saboda suna da yakinin cewa nasara ta su ce sannan kuma yan kwakwasiya kuma suka ce insha Allah su suna tare Allah ba su da komai Allah ne gatan su saboda haka su za su yi wadaddu'a a kowane lokaci sannan kuma ubangiji Allah ya tabbatar musu da nasararsu wato a kotun koli kenan so ce ku asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh